wallahi ina gaya maka yanzu irin wannan abin da ke faruwa a zo ana fitina a juna an haddasa fitina in an bi sassala sai a zo a haɗu a zo a ji kunya haka ne haka ne tana faruwa muna gani tana faruwa Allah ya sauka Allah ya sauki Allah ya sauka lafiya Allah ya taimaka Allah ya taimaka gode mun gode sauka lafiya sauka lafiya nan naki da yake zuwa ina yake je ni bugar wa baki kakan kaman ya raba su ina gani suna suka da ku aka ce ki ja ta ga ya musu gaskiya ke dai wallahi kina ganin ana faɗa ba za ki raba ba sai dai ki ƙara hura mata wuta wallahi wannan yarinya ko duk ranar da muka haɗu da ita kashi ki ya bushe Eh, ta ji tsoro ki tsaya mana, ki tsaya miki dukkan tsiya mu cire miki duk ranar da kike ji da shi. Zafi kan zafi zuciya rai kullum kunci. Gaba ta yi kamari ga shirin wani sassauci. Ah, bawa. Wala daga ina? Eh. Wala daga bayan gari nake. Baba ni ko dama ina so in tambaye ka. To, to Allah sa na sani bala. Ina sauraron ka. Allah sa na sani. Eh, na lura a garin nan mutane duka din da na bi ga suna nuna ni baba so nake in san meye dalilin da yasa muke gaba da suladi saboda kawai ni dai na a rana uban wane ne turo kai mun wannan tambayi baba ni ne na turo kaina to ba na za na za na za na za in sa ido ne a na za wani shegen ya turo ka eh, eh saboda akwai yan sa ido haka ne to shine abin sai yake bani mamaki wanda ni dai na san tashi ne naga wannan gaba ana yi ba hmm. amma ban san meye sila ba meye ya ja wannan gaba ban sani ba to shine nake so na sani meye dalilin da yasa ake wannan gabar domin ni ma in yi da hujja kai kai bala kada ka kare zo man da irin wannan tambaye ka ji na gaya ma ka ji na gaya maka ka kara zo man da irin wannan magana ke ce dama ni ce na gode da na san ke ce ai da na bari mamu ce ya kashe ki uban me kika zo yana da rana tsaka kuma ga na ga abin mamaki Hajiya, shi yasa nake cewa ya kamata a dai. Hajara. Malam. Abin kwasa ta. Malam. A dashen kunan mata ina gudun shiga shida. Malam. Aka ji. To. Ka san dauɗa ciki sai hanji. Mm.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 Lahiya. Baba ne. Baba ne. In ko baka tafiya, bari in dawo. shiga cikin gari. Muddin ko na sarki na hito na iske kanan, to za ka ci dukan tsayadan ni har yanzu da sauran ƙarfina ba lalace ba tukuna yanzu wannan bayyana irin Lamarin ba sauki ga shiga ba ta yi kamari. ba komai zuciya an sa ta a kunci wuta ta ba komai banza aikin mu eh banza aikin mu eh banza aikin mu wani zaki lahiya zaki tona maka wai wannan yare zaki bala kowar gida na tana zance gida tana zance bala aiki na ne ban nika gani bala ne ko Jumuri! bude dakin nan ladi ki bude ka shiga in kare daki na ce miki ki bude ko ladi ki bude ta ki bude ba zaki to zaki iske mana nan gidan zaki to zaki iske zaki gamu da bala inna lillahi wa inna ilaihi malam bala fa bala bala bala wannan bala Allah ka ka ɗebo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 hauka kenan waye ake ka bare ga ka dade? gidan makiyin mu salon ai mana dariya muna hikin banza muna hikin bare ka kar gidan malam ina za ka kai ina za ka ka ta ina to ita ka ga abin nan ma ko ma zauna duk 'ya'yan garin nan ka rasa wanda zaka ce kana so sai gidan makiyan mu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 aikin maza aikin wuhi yaro baya fatakwat baya shagamu baya ille ife baya bini baya hirji baya mai mujiya yana can yawon iskanci aikin maza aikin wuhi kawai sai ba shi ta ba da Allah shi kai zuciyata ta so ga shirina duk ya ɓaci lamarin ba sauki ga shiga ba ta yi kamari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 ya amma tunda na shigo cikin nan ban ji motsin ta ba shi ya sanya tunda na taho tunani na shi in zo in samu indo ni na mamamta abin da na so in gaya mata karkaran mu malam baharuwa yau yayi nisa ba ke da damuna hukumomi suna kallo sun ban mu cikin wahala da azaba kakara na ta yi wallahi tunda na taho assalamu alaikum kai me kawo cikin gidan nan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 ilu. Hmm, ko an kwana biyu ni ban ga bala fa lafiya wallahi ni ma abin da zan tambaye ka kenan yawa dan halak dan halak ka ki an yanzu muke yanzu muke magana ka wallahi wallahi ha wata kuma samu hmm. wallahi gurzawa ka ni ko a cikin tashin hankali ba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 Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai da ƙarfi ba. To. Kuma bayanan nan sai yana masallaci. Eh. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yawwa yana nan. Salamu alaikum. Baka fitowa. Barkan ku dai. Na gaja. Na lafiya? Sannan ku da Ku ce ne mana? Eh. Lafiya dai ko?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 shugabanci dama ai haka shugabanci abin da ga kenan kullum muka je gaban mai martaba muka zube abin da yake gaya mana kenan mu so junan mu idan eh, ma ina neman ka kware ko an ga man kaje nema na kai da makami ko eh kware eh, kai ka nuna ma huka ai ba huka bane kura ta kai ta yi langa da kare wallahi wannan ma bata karan ba to hito wannan ma bata karan ba to abin da nake so in sanar da kai eh. iyakar gona iyakar lambun mu da ka cire ka canza mu wuri nake so ka maida cikin da iyaka an riga an gama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 kai na sani ina ma sani ina bare ku mu za a je a taho da su ku taho mun da su ku hanzarta ku je ku hanzarta ku taho mun da su hanzarta kar ku yadda wani abu ya faru hanzarta shi wannan jikin nasa ne shi ma na na aibi abin nan ba ka san shegiya ce a bar inda ta motsa in ba danna allura aka masa ba ba zai ai sai musa allura yana yi ne da mashi ayo Allah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 yanzu daga faɗar haka shi kenan sai ka shigo da maganar rashin godiyar Allah sosai ma kuwa ka duba abin da ka ce za dama gaskiya zaman karkaran nan a wurinka ya ishe ni don ban ga amfaninsa ba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 ka gani kuma dan icen nan karen nan ni kashi bayan dangar gida nan har a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 da ma ta naira hamsin kisa sa kin durmo ya ji sosai sannan kuma a samu sukari ya to ai kai ma za ka ba da kuɗi sosai a amma wani al'amari fa daban mamaki ci gaba da mamaki kai ana ka ji wannan abin ne a cikin gari na samu labari a duk gari ya dauko ina an ji labari ka ci fatanku ci eh. ne ba na fara nan ta ba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 ni dai zan je kasuwa in so nono kurin mutane ku dinga wani canfa canfan banza da nofi kuna cewa wani kwado ba shan nono to shi mai shayi girma ni zan je kasuwa in so nono to Allah ki yaro yaro ne Allah ki yayi malam idi amin ni na zan je kasuwa in so nono ana ba ma suke yi sai da ita nan zare ɗaya suke Allah Allah na gaji koya mutum ya aiki sai bari je inuwa na huta bismillahir bismillahirrahmanirrahim wallahi na gaji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 duk wanda bai zuba bari ba sai ya ji hoho kada ni ba na son su nono ni na zuba in ga abin da ya ke abinci wanda bai zuba bari ba kuma shi zai ji hoho ya da takaici rauni shi ke hana barci zuciya ta taso gashi raina duk ya baci.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 Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai! Yaro lafiya da ganka a gidan a wannan lokaci a cikin wannan daren? Abba ne ba shi da lafiya ya ce a kirawuka. ka. Idansa ya rufe kuma kafarsa ta shanye. To ina rana! Ai dama sai da na gaya masa ba ya san nono amma ya ƙi yarda. Je zuwa gari ya waya ka je ka gaya masa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 Ina ka kai kai kadai ina kawun naka ina ga kamar ranka abu to da za a yi sai haƙuri dama a dukkanin mai mamaci ne ki yi haƙuri tsakanin ki da shi sai dai addu'a Allah kansa ya ji kan mala Allah tafiya ba ki yi haƙuri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 ba yayan ba ne a yayan mu ne gaskiya ne ranka to ku kiyaye wannan haɗarin mata ne ya hakuri na kawo ne a kuma haya haya fara wani sai yi ne ka yi ku gaisa da mata ku gaisa ku gaisa ahe mu juna ahe mu juna ahe Allah shi ya mu gaba wallahi mu baki da wallahi mu baki da na ga rike amana hmm. ko ban dare a saura auren ko haɗin wun kowa ne ko waɗin wun kowa ne wani in ka biyo asalinsa sai ka ga yanzu ga yanzu ga yanzu ga ga wakili eh. in ka bibiya wakili asalinsa ra'asar gauru sun gari ra'asar gauri ba mamaki ba mamaki